waɗanda barwa da muke gani wacce ta kai har yanzu ta fi wata biyu ma barwa ce wacce zai wahala a an samu maslaha kan yadda ake so saboda wannan fitina da aka tsokano ta ba a san inda za ta kare ba ɗaya kenan na biyu su wanda ba su son barsun da suka mai ku wanda amerika da sauran kazoginta suka kisa yadda cewa kuke suka yi ba su zaci cewa su ma mutanen marshi za su fito su da titi su da mandarshan yadda suke wannan zama ba kuma ba su zaci cewa akidansu mai tsauran akida ne irin wannan ba da asali ma dai mutane duka a duniya suna ganin kamar egypt ta kama hanyar syria saboda an cusa kabilanci da addini da rarrabuwan kan mutane a cikin egypt to nan gaba ba wani mai cewa ga makoman egypt su kansu amerika sun turo su john mccain da sauransu wanda suka zo suka gani asali ma dai su mccain da suka zo sun ce eh lalle wannan ku ne su ba su yarda akan cewa juyin mulki ne wanda ya samu asali daga mutane ba ya samu asali ne daga sojoji wanda suka bore suka ki morsi saboda wasu bayanan sirri waya Allah da aka samu na cewa ba shi samun goyon bayan kasashen manyan ƙasashen larabawa da kuma turawan mulkin mallaka zai wahala a ce ga makoman egypt tun ba ma ya zo ga lokacin da su sojojin sun gaji da boran ba suna neman suna ta barazanan koransu da karfin siya da yaji sannan kuma na yi imanin turai za su goya musu baya to ba karamin tashin hankali za a gani ba inda har sojojin nan suka sa musu sannan su kore su su musu koren kare a wani haƙƙi da suke ganin nasu ne To, uh, Madala, kasancewar uh, shugaban Marci shine shugaba na farko da ƙasar Masar ta zaɓa a kan tafarkin demokaradiyya kuma gashi yadda abubuwa suka fara taɓarɓarewa. Wai, me hakan yake nufi ne ga gimshikin kafa demokaradiyya a nan Masar da ma Afirka baki ɗaya? garanci eh, tilas ne kasancewa idan demokradiyya ta kafu ta samu goyon bayan amerika da ingila da sauran kasashen turai zai dore ko da mutanen nan ba su so akasari ma dai yawancin demokradiyya da ke tasowa a kasashen mu na afirka ba su ga wani tasirin demokradiyya ba a kasa tun ba ma ga wanda ba shi da shi ba talaka yanzu a Najeriya bai ga amfanin demokaradiyya ba shekara goma kusan goma sha biyar zuwa sha shida za a sake zaɓe. Daga talauci sai tsawagen rashin tsaro sai kuma rashin albashi da rashin aikin yi da kuma koma baya da aka samu. To a cikin irin wannan harkar an samu kasashe masu tasowa wanda za su zaɓi wanda suke so ko da wa'innan wannan gwamnatin za a iya barinta ta gama wa'adinta akan kasashen turai ba su santa demokradiyya ne an zaɓe ta to amma ina asali ma dai ba su cika fitowa ba sun goya wa irin waɗannan gwamnati baya zan baka misali kamar venezuela ai ƙasa ce mai tasowa yau ba ta ga maciji da amerika saboda aƙida na gurguzu wanda hugo chavez ya shu ka duba cuba sannan kuma ka duba wasu ƙasashe wanda suke kare muradinsu suna da wahala a ce kasashen nan da ke tasowa za su samu goyon bayan amerika da kasashen turai idan wayannan kasashen ba za su yi rawa da kiɗin gangan da wayannan suka yi masu ba kasashen turan so saboda haka zai wahala a samu gwamnati wanda an ɗora ta jama'an ƙasa na santa haikan sannan kuma tana da wani aƙida wanda ya bambanta da ƙasan turai sannan kuma demokaradiyya ne aka kafa to da wahala ta ci gaba sai dai irin wanda suke so wanda suka goya baya wanda kuma da sun kaɗa ganga sai su ce ga yadda za a yi rawan to da kayi wannan rawan sai ka ga an jawo ka jiki an so ka sosai ina ganin muna cikin haɗari shi yasa ma masana harkan demokradiyya suka ce ƙasashe masu tasowa ya kamata su zauna su san wani irin demokaradiyya ne ya dace su yi ba irin wanda ake neman a shuka ba wanda yake ba shi da tasiri amma kuma duk da haka wannan demokradiyyar yana ba ɗan adam yancinsa na zaɓe yana ba ɗan adam kuma walwala da faɗin bakin albarkacinsa sannan kuma ya ci gajiyan wani irin tattalin arziki da kuma wasu sauye-sauye na siyasa wanda zai kai ga ci a ƙasa. To shi kenan abin da nake da shi kenan yanzu haka Dr. Usman Muhammad na gode sosai madalla. To na gode.